المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين أدول يرونه كالمرود في المكاله ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم أحدهم الصفة hudda ahaduhum mustifata hudda as-salasatu alladhina atammuha to wala yuhaddu zani illa bi atraf malam yace ba a yi wa mazinaci haddi sai yayi itirafi an gane ko mana confessing ya faɗa cewa cewa shi fa yayi zina kun bance wannan ko da sau ɗaya ne aw bi hamlin yazharu ko ko idan mace ne ga ciki nan karana ya bayyana ba ta da miji kuma kuma ga ciki akwai wani bukatar sai an ce kin yi to me za ta ce babanta ne wata hamlin yazhar kar ma ka bata lokaci tun da ciki ya bayyana kawai shine aw bi hamlin yazharu يعني من المرأة التي المرأة الخالية ba ta da miji kuma ba ta da mai gida da ke a matsayin mai gidanta tun da baiwa ce misali kaji na biyu a wabi shahadatin a wabi shahadatin arba'ati rijalin ahram balighin uku a samu shaidan mazaji ka ji fa shaidan me arba'ati rijal ba arba'atu nisa ba fa Mazaji, baligai adilai baligina udul ya raunahu kalmilwaji fil mukhalati wanda sun gansu suna zina kamar ɗan tandu a cikin tandun kwallon mishi mishi a cikin kuratandu kalmirwadi almirwad shi shine mishi din almukhal shine tandu ko kuma kai ka ce kamar ya a cikin turmi iyaka dai ba wai maganar haka da makalla wallahi na gan suna ta motsi a cikin bargo ƙarya kake yi watakila bai sadu da ita ba haka da makalla ina zuwa fa na tara suna saka wanduna fa haka da makalla tsirara na su haka da makalla na ji su a ɗaki suna kwance a cikin duhu kuma na ji gado yana ta motsi bai yi ba duka aka kalla ni fa na gan shi a kanta fa yana kanta kwanci a kanta shi ma bai ba sai ka gan shi kamar turmi da tabarya <laughs> ma nura ya ce ba za a gani ba a ba sai dai ba leka ba gani kai ai shari'a ta yi wannan ne wajen ta kare mutuncin dan adam shi sa wai haka kawai mutum ya zo bude baki ce ma masanaci inda akwai shari'ar musulunci sai ya sha bulala ka duba ba kare ɗan da ɗan adam to amma wai bayan wannan abin da aka yi amma yanzu a samu tsinannu suna barna suna ta'addanci bayan Allah ya mutunta ɗan adam yanzu wani iskanci da ake nuna wa gashi nan nan a waya ta nan aka bani gashi nan a wani hotel ne wai wani ni'ima ake cewa ko mene da sauransu subhanallah mutane da yamma suke zuwa suke suke suke zuwa suna suna suna tabarna suna suna wanka da ruwa namiji da mace akwai mata yan wasan kwaikwayon da da an ba sa iya shigowa garin nan yan suna na rantse da Allah gashi nan a cikin wayata tsirara aihuwar uwarsu sai breziya sai pant kuma namiji shi kuma daga shi sai pant ko kuma gajeren wando Suke ta runguman juna ka zo ka goya mace akwai wanda mace ta hau kan kafadarsa gashi nan ba cikin wayata ana gaya muku wanda yake so zan tura masa shi ni ma na karba ne don wa'azi dan ban gani ba wani zai ce ya karamka Allah shari ne to gashi nan sun samu dama wallahi da la'a nan ni'ima irin ni'ima guest na wannan wannan wannan guest palace nan kuma a garin na ake ba da al'asar kuma da yamma suke zuwa su halal har da ma wani kwarawa yana rawa da kida da komai fa maza da mata na rantsa muku da Allah saboda sun samu dama an ce ba shari'a ba shari'a shine sharrin dan adam idan ka ba shi dama maganin adam ka takura masa ka takure shi karka ba shi dama kuma ba uban da ya isa hana su ba mai hana su tunda yanzu yan barnan ma yan zuwa ake tona su kare su